ma sauraro kun kamo radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abun za mu gabatar muku a cikin wannan fitowar da yadda allah sun kunshi shirin nan ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau sai muryoyin masu sauraro abin da zai biyo baya kuwa shine kisoshin rayuwa sai kuma amsoshin fikihu sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1436 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan sha'aban na shekara ta 6 hijira kamariya aka yi yakin bani mustalak tsakanin musulmi da kuma mushirkan kabilar huza'a kabilar huza'a dai tana zaune ne a makka tun shekaru masu yawa kafin bayyana addinin musulunci kuma addinin su da shi ne bautar gumaka amma bayan da suka ga musulmi sun samu karfi a madina sun yi shirin yaƙi da su manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka ne ya jagoranci musulmi a wannan yaƙi inda da taimakon allah suka sami nasara akan kabilar mushrikai ta huza'a masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da sa gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan afrilun shekara ta 1917 bayan kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na daya amurka ta haɗa kai da kasashen faransa ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadan-gadan da amurka ta buga ci kasashen faransa ingila da su rataba hannu akan yarjejeniyar kawance ta yaki a tsakaninsu da ita bayan da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya majalisun wakilai da kuma na dattijai a kasar amurka suka amince da ita a ranar 6 ga watan afrilun shekarar ta 1917 shugaban kasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bar da umarni na fara kaddamar da hare-hare a kan kasar jamus shigar amurka a cikin wannan yaki ya karfafa gwiwar kasashen gawance waɗanda kuma hakan ne ya ba su babbar dama da kuma tasiri wajen tilasta jamus da miƙa wuya. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 216 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan afrilun shekara ta 1805 aka haifi hans christian anderson fitaccen marubucin labaran tatsuniyoyi na kananan yara a kasar denmark hans christian ya tashi a birnin copenhagen inda ya rika rubuta littafai na wasan kwaikwayo da kuma tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandamaloli domin bayar da dariya musamman ga kananan yara da kuma sanya su nishaɗi ya rubuta littattafai masu tarin yawa akan wasan kwaikwayo wanda daga bisani aka mayar da su fina-finai na wasan kwaikwayo da kuma ban dariya a kasar denmark da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar turai masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kilohertz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla an gaida Abdullahi Salihu Katsina ma sauraro sai a gya zama domin a ji labarin duniya da ni Mustapha Adam zan karanto muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa a yayin taron vienna dangane da yarjejeniyar nukiliya ba za a yi ganawa ta gaba da gaba da amurka ba za a ci gaba tattaunawa a kan batun madatsar ruwan habasha a gobe asabar a ƙasar demokradiyyar congo masu dauke da makamai a jihar niger da ke najeriya sun kai wani farmaki akan sansanin rundunar tsaro ga cikakkun labarun. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran, Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewa a yan taron Vienna dangane da yarjejeniyar nukiliya ba za a yi ganawa ta gaba da gaba da Amurka ba. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Jawad Zarif, wanda ya halarci taron bidiyo daga nesa na kwamitin haɗin gwiwa kan yarjejeniyar nukiliya a yau Juma'a. ya rubuta a shafinsa na twitter cewa a yin taron na yau kasashen iran da tarayyar turai da jamus da ingila faransa da kuma rasha da china sun amince da a ci gaba da tattaunawa a ranar talata mai zuwa a birnin vienna muhammad jawad zarif ya kara da cewa manufar taron da za a yi na gaba da gaba shine kammala aikin da aka fara na wa iran takunkumi wanda idan hakan ta faru iran ɗin za ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya da yake amsa tambaya akan rahoton da jaridar wall street journal ta amurka ta buga akan cewa gwamnatin Amurka za ta halarci taron na viana, zarif ya ce ba za a yi ganawa ta gaba da gaba a tsakanin iran da amurka ba domin hakan bai zama dole ba. iraki ta bayyana cewa ba ta da buƙatar sojojin amurka firaministan ƙasar iraki mustapha al-kazim wanda jaridar asharkul ausa ta saudiya ta hira da shi ya bayyana cewa ko kaɗan ƙasar iraki ba ta da buƙatar sojojin amurka a cikinta kuma manufar tattaunawar da aka bude a tsakanin iraki da amurka shine tsara yadda alaƙa za ta kasance a tsakanin ƙasashen biyu raministan na kasar iraki ya kada cewa an riga an kawo ƙarshen yaƙi da isis don haka babu buƙatar a ce da akwai sojojin amurka a cikin ƙasar raminista alkazmi wanda yake ziyara aiki a saudiya ya kuma bayyana cewa rashin yarda da al'umma ƙasar ta iraki suka kasance tare da shi a kan tsarin siyasar ƙasar na baya ya haddasa yaƙe-yaƙe da sunan ɓangaranci. hakanan rashin samar da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa wanda ya kasance a matsayin ɓata lokaci da ɓarnata rayuka da dukiyar al'ummar ƙasar to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran za a ci gaba da tattaunawa a kan batun madatsar ruwan habasha a gobe asabar ministocin waje na ƙasashen masar habasha da sudan za su ci gabar tattaunawa a kan batun madatsarwa ta renaissance saboda a cimma matsaya a kan saɓanin da ke tsakanin ƙasashen za a yi tattaunawar ne dai a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wacce a halin yanzu shugabancin ƙungiyar tarayyar afirka yake hannunta ƙasashen masar da sudan sun bayyana cewa a wannan karan ba za su bari a ci gaba da ɓata lokaci ba ba tare da an cimma wata matsaya ba baya ga shiga tsakani da tarayyar afirka take yi a cikin tattaunawar kasashen na masar da sudan sun bayyana fatan su na ganin cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun shiga cikin batun a gefe ɗaya an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar masar sami shukuri da kuma takwararsa ta ƙasar sudan maryam sadiq mahdi domin samun haɗuwar baki akan abin da za su fuskanta a yayin tattaunawarsu da habasha habasha tana gina madatsar ruwa ta renaissance da biloyin daloli wadda kuma kasashen masar da sudan suke ganin za ta yi illa ga ruwan da yake kwarara zuwa cikin kasashensu masu dauke da makamai a jihar niger da ke Najeriya. sun kai wa wani sansanin rundunar tsaro ta haɗin gwiwa hari jaridar punch da ake bugawa a ƙasar ta najeriya ta ɗauki labarin da yake cewa maharan sun kai hari a kan rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaron ƙasar a ƙaramar hukumar shiroro da ke jihar niger rahotanni da suke fitowa sun ce a yayin harin an kashe mutane bakwai da suka hada da sojoji biyar da kuma yin awon gaba da wasu jami'an tsaron goma har ila yau maharan sun sace babura bakwai da kona motocin soja lamarin da ya sa mazauna ƙauyukan da suke kusa suka tarwatse domin neman mafaka ƙauyukan da maharan suka kawai farmaki sun kunshi allawa manta gurmana Bassa da kokki a daren laraba wayewar garin alhamis waɗanda duk suna cikin ƙaramar hukumar ta shiroro ne harin na bayanin dai yana ƙara nuni da yadda masu ɗauke da makamai da ɓarayin daji a jihar ta Niger suka ƙara tsaurin ido wajen ƙalubalantar jami'an tsaron ƙasar to masu ƙarshen labarin duniyar kenan sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku dawar haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun karar da aka shigar da kamfanin Black Shell na kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kan ɗaukan 'yan ƙasar Sudan aiki amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen kasashen libya da yemen da ni su musuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar sudan ta jaddada bin kadin al'ummar kasar mutane kimanin 600 da wani kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa mai suna black shell ya ɗauka aiki a kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa amma bayan isar su kasar aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen inda tawagar masu kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta buƙaci gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta miƙa jami'an kamfanin ga ɓangaren shari'ar sudan domin tuhumar su kan mako makomar 'yan sudan da suka kwasa tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta fayyace cewar jami'an kamfanin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa sun zo ƙasar sudan da nufin neman ma'aikata da za su gudanar da aiki a ƙasar su amma bayan ɗaukan su zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa an tura su zuwa yaƙi a ƙasashen libiya da yemen ba tare da amincewarsu ba ko sanin iyalansu a zaman taron manema labarai da ya gudanar a birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan mataimakin shugaban tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta kasar sudan kan wannan batu umar ubaid ya bayyana cewa bayan shafe tsawon shekara guda da faruwar lamarin na fataucin 'yan sudan zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan tilasta musu tafiya yaƙi lokaci ya yi da kotun ƙasa da ƙasa za ta yi dubi kan batun umar ubaid ya ƙara da cewa rahoton da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan batun rikicin ƙasar libya a watan maris da ya gabata ya kunshi batun mutanen da kamfanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya yi safarar su zuwa ƙasar libya daga sudan domin gudanar da yaƙi a ƙasar umar ubaid ya jaddada cewar batun kamfanin black shell na ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke gudanar da ayyukan tsaro gami da alaƙa da wasu kamfanonin ƙasashen waje ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da kamfanin wajen ɗaukar hayar sojoji da za su mata yaƙi a ƙasashen Libya da Yemen. Don haka kamfanin ya yaudari al'ummar Sudan da sunan gudanar da aiki a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sannan ya ɗauki matakin tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya da suke goyon bayan ɓangaren da ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa take mara masa baya a Libya da Yemen. a wasu rahotanni da suka bayyana suna fayyace cewar kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ɗauki matasa 'yan kasar sudan aiki zuwa abu zabi a shekara ta 2019 sannan ya mika su ga wani sansanin soji domin samun horo na tsawon watanni uku da nufin dawo da su cikin birnin na abu zabi domin fara aikin tsaro a cibiyar man fetur na kasar amma sai kamfanin ya tilasta musu tafiya filin daga a kasashen libya da yemen har ila yau an bankaɗo batun sirrin kamfanin black shell a farkon shekara ta 2020 bayan da iyalan matasan da aka kwasa zuwa aiki kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar da zanga zanga-zangar lumana a kofar ofishin jikadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan kan neman sanin makomar 'ya'yansu a lokacin da bayanai suka fara fitowa cewa 'ya'yayensu da aka ɗiba aiki domin tsaron cibiyoyin man fetur suna nan a filin yaƙi a ƙasashen libya da yemen yaudararsu kawai aka yi inda aka horar da su aikin soji sannan aka tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya a rahoton da kafafen watsa labaran ƙasashen yammacin yammacin turai suka watsa suna bayyana cewar kamfanin black shell ya ɗauki ma'aikata fiye da dubu uku a ƙasar sudan ta hanyar ofishin jakadancin sudan ko masu aiki ƙarƙashin kamfanin da sunan gudanar da tsaron cibiyoyin man fetur amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen baya ga batun safarar mutane zuwa yaƙi ƙasar libya da kuma ƙasar yemen da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ke yi ta hanyar yaudarar fararen hula akwai kuma batun zargin cewa kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa tana haɗa kai da wasu gwamnatocin ƙasashen afirka musamman sabuwar gwamnatin rikon kwaryar sudan wajen tura sojojin gwamnati zuwa yaƙi ƙasashen waje a matsayin sojojin haya musamman zuwa ƙasar libya wata majiyar tsaro ta sanar da gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan da a ciki take neman gwamnatin rikon kwaryar kasar da ta ɗauki matakin tura sojojin kasar ta zuwa kasar libya domin taimaka taimakawa bangaren General Halifa Haftar jagoran tsaffin sojojin Libya karkashin gwamnatin kasar da ke da matsuguni a birnin Tabaruk a shiyar gabashin Libya da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar Libya mai matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin kasar kafin nan mataimakin shugaban majalisar rikon kwaryar Sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a Sudan Muhammad Hamdan Dukulu Hamidati ya kore duk wani batun yiwuwar aikewa da sojojin kasarsa zuwa Libya domin taimakon taimakon wani bangare daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a kasar kamfanin dillancin labaran Anatoliya na kasar turkiya da ya nakalto labarin daga majiyar tsaron watannin baya-bayan nan ya bayyana cewar tabbas an gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan tana neman su ɗauki matakin tura sojojin kasar su zuwa libya domin tallafawa general halifa Habtar, da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar rahoton ya ƙara da cewa wannan buƙatar mata ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zo ne a wani zaman taro da ta haɗa jami'an kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da general hamidati mataimakin shugaban majalisar rikon ƙwaryen sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan a birnin hartum fadar mulkin kasar sudan majiyar watsa labaran turkiya ta bayyana cewa a lokacin zaman taron tawagar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki alkawarin gabatar da tallafin kuɗaɗe da kayan aikin soji ga bangaren sudan matukar ya amince da buƙatar tura sojojin ƙasarsa zuwa libya kan haka bangaren sudan ya amince da tura manyan jami'an sojin ƙasarsa biyu masu makamin birgediya kwararru kan harkar yaƙi zuwa filin daga a libya domin ganin yadda yanayin yaƙi ke gudana a cewar takardar da aka aike ga general hamidati babban darakta mai kula da harkokin soji a bangaren kudancin yankin darfur Karkashin rundunar taimakon gaggawa birgediya general hamid juma'a adam ya fayyace masa cewa tuni an zaɓo wasu zaratan sojoji dubu ɗaya da ɗari biyu daga sansanin inyala tare da tura su zuwa sansanin general halifa haftar da ke nisan kilomita ɗari shida da hamsin da birnin tripoli a shiyar kudu maso gabashin birnin general hamid adam ya ƙara da cewa sojojin sun shiga cikin rundunar sojin da aka jibge domin kula da yankin garin bengazi kamar yadda aka tsara a fuskar tsaro a ƙarƙashin shirye-shiryen dabarun yaƙi da aka aka cimma tsakanin libya da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa birgediya general adam ya ƙara da cewa dukkanin waɗannan tsare-tsare sun gudana ne ƙarƙashin buƙatar da hamida ya gabatar tun a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 a gefe guda kuma wannan takardar sirri ya karyata bayanan da hamida ya taɓa watsawa a gidan talabijin a cikin watan mayun shekarar da ta gabata da a ciki yake kora batun duk wani matakin aikewa da sojojin sudan zuwa kasar libya domin tallafawa general halifa haftar yana mai cewa batu ne mara tushe kuma kuskure a wata sabuwa kuma mujallar foreign policy ta Kasar amurka ta habarto rahoton ma'aikatar tsaron kasar ta amurka cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ke ɗaukar nauyin sojojin hayar kasar rasha a libya a wani sharhi da mujallar ta foreign policy ta watsa yana ɗauke da cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ke ɗaukar nauyin biyan kudade ga sojojin hayar kasar rasha da aka jibge a cikin kasar libya mujallar tana mai fayyace cewar wannan labari ya fito ne daga rahoton babban mai binciken ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon da ke kula da harkokin magance ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kuma akwai yiwuwar tona irin wannan batun sirri ya janyo bullar taɓarɓarewar alaƙan aminci tsakanin kasar amurka da gwamnatin ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a cewar mujallar akwai yiwuwar ƙwararru masu masu sanya ido kan rikicin libya ba su fahimci hakikanin manufar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ce na ɗaukar nauyin tsoffin sojojin ƙasar rasha a libya watakila sojojin hayar rasha suna matsayin shamaki ne da za su hana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a tsoma baki a harkokin ƙasar libya amma duk da haka wannan rahoto yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke tabbatar da hannun ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ruruta rikicin ƙasar libya ta hanyar goyon goyon bayan janar halifa haftar da ke neman murkushe gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firayim minista fayyaz sarraj a wancan lokaci tun a farkon watan disamban shekarar da ta gabata wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen ɓata lokacin faɗa da junansu domin ba maslaharsu ba ce tana nuni da cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya a wancan lokaci ta bayyana cewar samuwar wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin munanan matakan kan keta hurumin kasar libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar ta libya alhali kasan ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutar rikici a cikinta Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. Ku huta lafiya. madalla sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum muryar Radio Musulunci na Iran kuna tare da Toro Jamhuriyar Nijar da Magaram ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan yunkuri da aka yi na juyin mulki kasa ta Nijar to Allah ka kiyaye kuma Allah kawo karshen wannan tashe tashen hankula da ake kasa ta Nijar da duniya ma gabaki daya kuna tare da jamhuriyar Nijar da magaram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen Hausa na mulki jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin rashin lafiya. A Nijar dukkanin ku ina da ku ina muku fata alfahari ina muku baraka kuma da wannan juyin mulki da aka tashi ba a ci nasara ba don juyin mulki yana mai da ƙasa baya ne. Duk lokacin da da aka juyin ƙasa kowace kasa ce ta duniya sai ta samu kuma ba to allah ya kiyaye kare kuma a kare gaba daga mai shawararren ku isa musa wanda aka sani da suna isa rezo daga nyame babban birnin niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo BOH zan ba da ra'ayina a kan Ramadana da yake kusantowa to shugabanni sai mu gani irin kokarin da za kowa talakawa da kuma masu kudi wannan idan aka ce sassaucin lamari da kuma kuma tsada ababa da sauki kawo sauki a kai to wannan ba talaka ba ne kaɗai yake jin daɗi har masu kuɗi amma sai dai wasu abin zai zama masa rauni amma masu more rayuwa ka haka gaskiya sun fi yawa eh da haka muke roƙo da shugabanni na ƙasashe daban-daban muna neman tallafi da 'yan uwanmu da suke eh, mu na hausa musamman ma ƙasa ta niger salamu alaikum sashin hausa na gidan rediyon tehran sunana muhammad Muhammad direban Murba Mashiyo ina kiran ku daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobe. Zan yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe wato Honorable Alhaji Mai ni dan Allah da ya taimaka mana da hanya da take tashi daga Ganjar mai zuwa Murba ya hada da jajere domin wannan hanya wallahi muna shan bakar wahala idan da muna ta yi domin kuma wannan hanya ita take hada mu da kasuwannin mu na Ganjar da Damatur da Mafitasku wallahi muna shan wahala kure da gaske tana kai mu ma mu yanke hanyar mu ma ta zuwa garuruwan nan domin kuma asibiti da kasuwanci da dai sauran wasu sai sai mu duka wata hanyar nan muke bi muke yin sa dan Allah muna kira ga gwamnan mu mai adalci honorable mai malabu ni domin muna ji yana yi to da Allah ya taimaka mana mu ma da wannan hanya muna sauraron sa da fatan za a tashi lafiya mai magana Muhammad Direban Murba Masiyo daga karamar hukumar Fune a jihar Yobe Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Kun yau zan fito in yi tsokaci ne dangane da eh, kira da tsohon shugaba Muhammad Usman ya fito ya a jiya na cewar e, magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga. To muna so shi Muhammad Usman da ya sani cewa fa wannan jam'iyyun da suka yi mushi goyon baya a zaben da ya gabata ba kawai kasar bace a gaban su wato suna so su cimma a eh, mummunan manufarsu ce ga wato ainihin kasar mu Nijar da inda suke so su kawo rudani ko kuma wani tashin hankali a cikin kasa musamman ma a eh, jam'iyyar Lumana Afirka. Duba da cewar shi Muhammad Usman din a yanzu sun maida shi kamar wani karan farautar su ne ko ba gaskiya ba ganin cewa ma irin abin da ya faru kwanaki a nan Niamey din a nan gidan Muhammad Usman din inda magoya bayan jam'iyyar suka je nan gidan suke mishi fitsara da rashin kumya. Kenan mu ruwa wannan abin ya ba mu haushi ya ba mu takaici ko ba gaskiya ba mu ji daɗin hakan ba sam da fatan za ku tashi lafiya iran hausa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa na BOH Tehran sunana Ibrahim Musa Gabi yau zan bayyana ra'ayina ne akan abin da gwamnan Borno ya yi da shi da tawagansa gaskiya wannan abin a yaba masa ne gaskiya ba kowane dan siyasa zai iya yin abin da gwamnan Borno yake yi ba wanda yana taimakon al'ummarsa kai tsaye kawai ba tare da sai wani ya shiga tsakanin ba ko wani ya yi shamaki gaskiya lamar ina godiya ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu rediyo BOH Hausa mai magana Sanusi Madattai daga damagaram a jamhuriyar Nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan tsohon shugaban mu na Nijar elhaji Muhammad Usman da ya cewa magoya bayan shi a hoto a yi zanga-zanga sai mu ce san ba magoyan bayan wannan zanga-zangar ganin cewa idan aka hoto zanga-zangar nan tana shafon mutane da yawa musamman ma talakawa to idan aka hoto zanga-zangar nan ba abin ka'idar zanga-zangar yadda dokar ƙasa ta bada muna fatan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya mai magana da tsaye daga garin ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mazaunin garmar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga hukumomin tsaro na kasar mu najeriya da su ƙara sa ido a ciki da waje wajen ƙasar nan domin kuwa a ah, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yin sakaci da tsaro yakan ƙara kawo mana matsaloli a cikin ƙasar mu kuma a ah, rashin bin doka da oda yana kawo mana matsaloli sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOAH. Barkan ku da haka barka da aiki. Kuna magana da Yahaya Sa'idu a garin Bande a ƙasar mu ta Nijar, ƙasar yankin da magaram to ni a nan jan hankali na ga jama'ar mu musulmi ga baki ɗaya mu tashi mu yi wa kanmu addu'a don allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu mu na musulunci ubangiji allah ya kawo mana sauki ga wannan kashe-kashe da ake yi wa jama'o'inmu na ƙasashenmu na musulunci musamman ma nijar najeriya a cikin wannan karnin da muke ciki mun shi ko ina fuskantar matsaloli irin wa'annan to shugabanninmu ku tashi ku tsaya allah ne mai yin komi allah ya kama muna don allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashenmu na musulunci mai magana ya hayyasa ido daga nan garin bande a jamhuriyar nijar biya wasa mai magana aliyu nasarawa ko mingalma yan uwa abin da ke samun nan na gare mu nijar na rashi yan uwa namu na hari na yan ta'adda abin wa yan uwa bai da bambanci da waɗanda an gaba su kuɗi so makamai sun ga so makaman roba yau su suna yawo wallahi bai da bambanci da su da yan waɗanda yan ta'adda gaskiya shugaba mamadu isuhu ya kamata kannin ka tahi kai ban kwana da nijar ɗin ga kayan mulki shekara goma waɗanda sun ga sun ga sai makaman ga na robobi an sani su kuma za ka tahiya ka bar su ba su da wani majalisu da wani ga 'yan ta'adda sannan nan wannan iyakoki namu ubangiji Allah rabba mu da mu ci Allah subhanahu ala kama doki amma yan ku sani wallahi wannan bai zakwa kwashi gyara ma gidanka sai kai da kanka ina gaida ku mai magana shine Aliyu Salaku Bengo assalamu alaikum radio BH Hausa barkamu da wannan lokaci mai magana ya ma daga jamhuriyar Nijar a birnin da Magaram eh, ni zan lokaci na zan yi bisa kan eh, rikice-rikice na siyasa kasar Nijar gaskiya A wannan rikice-rikice na siyasa kasar siyasar Niger ya kamata a ce wanda suke mulki da 'yan adawa in ya kasance an ce doka za a bi to kowa ya bi doka a girmama doka saboda kasa an ba abin doka akwai matsala ko ba gaskiya ba saboda duba da yadda muka lura yadda ake hukunce-hukunce a kasar Niger mafi aksarin doka ta ga wanda yake 'yan adawa shi wancan ya zama shahaihe da mai ma'ana sai a ka wani laifi lahi a dora ma dan adawa shi wancan alhalin yana da lahi ba a diba na shi kun gari ai ana tunanin da su wani da su wani a cikin wani harkar ta makamai sai dai kuma an zo an yi kotu ta yi magana sai a can an dage sai wani lokaci amma yanzu alhalin dan adawa ne ko nan da nan ma za a zo a yi shari'a da gobe a kai ki kaso a jiki to gaskiya wannan abun ya kamata a diba shi Allah ya ba mu zaman lahiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar an ce an tseda Iranium aiki. To su wannan ɗaruruwan ma'aikatan ya ne gwamnati za ta yi da su ina za ta sama musu wani aiki kuma ta gaggauta ba su biyoyinsu don su je su kama wani aiki wanda za su rike yallansu. Kuma gwamnatin Nijar ta san da cewa fa dama Nijar matasa babu aiki kuma gashi wasu ɗaruruwan magidanta su ma an tseda su da daga aiki to kusan da cewa irin wannan rashin aiki na matasa shine yake kawo ta'addanci a kasashen mu na afirka saboda mutum ya tashi ba abin da zai ba aikin wuri bare na baki to ina ne zai samu abin da zai ce sha biya ma kanshi bukata gwamnatin nijar ina kira da ga wugga sabo gwamnati ta kama jikinta saboda matasa hau ba su da abin yi mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul kibiya da magaran jamhuriyar nijar sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika bayanin da shugaban kasar chadi ya yi kan matsalar tsaro a kasashen yankin tafkin chadi wannan gaskiya ne kuma ya kamata gaskiya shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da ma na sahel su haɗa kai a fuskanci wannan matsala ta ta'addanci da gaske shugabanni ka abin ya zama kawai sai dai sai an kai hare-hare sai a zo a yi taron shan shayi a watsi a ce an ɗauki duka matakan da suka suka dace kuma sai kwatsama a ga an zo an kai hali na wurin ya yi sanadiyar rayuka diya ya kamata wannan wasan kwaikwayon a dakatar da shi ya zama kawai idan hukumomi suka ce an ɗauki mataki ya kamata a ce talakawan yankunan ƙasashen mu gani a ƙasa kuma ni ba ni goyon bayan kamar yadda idris dabi yake cewa sai ƙasashen duniya wa'ancan na nesa na tura sun shigo wane ne ma ya haifar da matsala wannan wannan ƙasashen duniya ne suna na mamman biniya ya kuba washe daga tawa ku tashi lafiya to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya abinda zai biyo baya shine kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro a yau shirinmu zai yi magana kan wata kisa wacce muka sanya mata suna me ya sami 'ya'yanka bayan shahadar amirul muminin ali ibn abi talib alayhi a shekara ta arba'in bayan hijira muawiya da abi sufyan ya mamaye dukkanin daular musulunci ya maida kansa halifa a kan musulmi da karfin takobi bayan da iko ya tabbata a hannunsa daga lokaci zuwa lokaci yakan haɗu da wanda suke goyon bayan imam ali da abi talib a lokacin halifacinsa na shekaru kimani biyar don ya tabbatar masu da cewa sun yi kuskure da goyon bayan da suka ba amirul mu'minin ali ibn abi talib salam kuma sun yi asara saboda kurakuran da suka yi a baya muawiya yana son ya ji wata kalma wacce za ta tabbatar da abin da yake faɗa daga bakin wa'annan mutane wa'anda suka ba da komai nasu don goyon bayan amirul mu'minin ali ibn abi talib salam yana son ya ji kalmomi na nadama daga bakin su, amma ba abinda da yake gani sai abinda da baya so kai sai da ya tabbatar da cewa masoya imam ali salam bayan shahadarsa sun fi kaunarsa sun kuma yi nadamar cewa ina ma da a ce sun mutu kafin shahadarsa duniya ta kuntata a gare su bayan imam ali salam ba wai don ba su da abinci ko abin sha ko kuma abin rayuwar duniya ba a'a rashin imam ali salam a tsakanin su ya zama masu musiba wanda babu musiba wanda ya fi shi a rayuwarsu ta duniya a irin wannan halin ne sai wata rana muawiya da abi sufyan ya haɗu gaba da gaba da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma daga cikin wa'anda suka bada dukkanin abin da suka mallaka don tallafa Imam Ali alaihi salam a lokacin halifancinsa wannan ba kowa ba ne face adi ibn khatam at-ta'i adi dai shine shugaban kabilar ta'i kuma yana kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kuma yana da 'ya'ya da dama kuma shine shugaban kabilar su da shi da 'ya'yansa da kabilarsa duk a shirye suke a ko da yaushe don taimakawa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam a yakin siffin ya rasa 'ya'yansa guda uku masu suna tarfa turaifa da kuma tarif suna goyon bayan imam ali alayhi salam a wannan yakin shine a lokacin da suka haɗu gaba da gaba da muawiya da abi sufyan muawiya ya ce masa me ya sami ‘ya'yanka ya adi yana son ya tunatar da adi din irin bakin cikin da ya same shi a lokacin halifancin amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam shine yake cewa me ya sami ‘ya'yanka tarfa turaifa da kuma tarif sai adi ya ce sun yi shahada a yakin siffin ƙarƙashin tutar ali alayhi salam sai muawiya ya ce Ali bai kyauta maka ba sai Adi ya ce me yasa sai Muawiya ya ce ya tura 'ya'yanka suka mutu sannan ya rike 'ya'yansa sai Adi ya ce ni kuma ban kyautata wa Ali ba sai Muawiya ya ce me yasa sai Adi ya ce don an kashe shi amma ni ina da rai ya kamata a ce na sai da rai na don shi tun yana da rai daga nan Muawiya ya fahimci cewa ba zai sami abin da yake so ba sai ya ce wa Adi to ka faɗa mani halayen Ali alayhi salam sai Adi ya ce ka yi mani afuwa ba zan iya yin haka ba sai muawiya ya ce sai muawiya ya ce ai sai kuwa ka faɗa mani don kana daga cikin makusantan ali alaihissalam kuma kuma na hannun damansa daga nan sai adi ya fara yana cewa na rantse da allah ban taba ganin mutum wanda yake hangen nesa kamar ali ba yana faɗin gaskiya yana yin hukunce-hukunce a fili da gaskiya yana kaza yana kaza har zuwa inda yake cewa yana magana da duniya yana cewa ke duniya kina zuwa ta wajena kina kina son ki rude ni ki tafi ki je ki yaudari wani ba ni ba na sake ki shika uku a lokacin da ya isa kan wa'annan kalmomin sai aka ga muawiya yana zubar da hawaye yana shafewa da hannayensa yana cewa Allah ya rahamci baban alhassan haka yake kamar yadda ka faɗa yanzu ka faɗa mani ya kai adi yaya kake ji bayan mutuwarsa sai adi ya ce ina jin kaina kamar mahaifiya ce wacce aka kashe 'ya'yanta a hannunta muawiya ya ce za ka manta da shi kuwa sai adi ya ce duniya za ta bar ni imanta da shi ne wannan shine amirul mu'minina ali ibn abi talib salam wanda hatta wa'anda suka zalunce shi suna zubar da hawaye idan an siffanta musu halayensa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin na amsoshin fikihun. amsoshin pikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. Shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu kutsa mu nemo muku ainihin amsoshi dangane da waɗannan tambayoyi da kuke turo mana. To yau ma dai kamar kullum ga waɗansu tambayoyi a gabana wanda cikin yarda Allah za mu amsa ainihin waɗannan tambayoyi. Wannan bawan Allah tambaya yake yi yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Tambaya ta dangane da fitsari a tsaye yaya al'amuran fitsari a tsaye yake a fikihun musulunci. Na gode. to wannan bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci dangane da al'amura da suka shafi hukuncin fikihu yake so ya gani ko kuma hukunci dangane da al'amura na musulunci dangane da yin fitsari a tsaye to malaman fikihu a cikin al'amura na fatawarsu da suke nunawa gaba ɗayan wani abu da ya shafi fitsari a tsaye makaruhi ne wato sun sa shi a cikin karaha ne ko kuma karahiya ne cewa abu ne wanda yake abin ki wato ke ba a sa shi bangaren haramun ba ba kuma a ce mubahi ko halal ko mutlaka aka shiru ba a sai aka ce makaruhi wato abu ne wanda idan mutum makaruhi shine kamar in kai ana hararar ka ba a ce kul karka yi ba ba a ce kuma je ka yi ba sai kai amma kuma kamar ana hararar mutumin da yake kaga harara ai shi kansa akwai dan wani abu a ciki to shine makaruhi to amma akwai wasu al'amura musamman aka yi la'akari da samari na wannan lokaci masu sa wando matsatse ga ainihin t-shirt ko kuma ana sauri za a je wani guri a zo a samu guri a yi fitsarin nan a tsaye ana gaggawa to fitsari a tsayen ma da aka ce makaruhi sai fa idan har ya kasance an kula da cewa bai wa mutum a wando ba sannan ya yi tsarki irin tsarki yadda ko da nan gaban ya je gaba zai iya yin alwala ya sallah ba wai haka kurin ka zo kana tafiya ka zo daidai wani guri ka tsaya ka ce za ka yi tsaya ka yi fitsari ka ɗauko a tsayin nan kir ka yi fitsarinka ya tsallan maka a wando ko kuma akan wata abu ko kuma wani abu wanda yake tsandauri kana yi yana tsallo maka yana tsallowa akan wandonka ko kuma ka yi ka gama ka mayar da wandonka ka sha sannan ya taɗugowa a cikin wandonka sannan can gaba kuma ka je ka ce za ka yi sallah to in irin wannan ya faru ai ga zancen makaruhi ma ya kasance ma ba shi ne hukuncin ba kenan zai zama haramun mutum ya kasance ya yi fitsari bai tsaya ya tsarki ba ya zo ya daddiga masa a wando to wannan wandon da ya daddiga yaya za ka je kai sallah kai haka ya zama matsala kenan to saboda haka mafi alheri shine mutum ya kiyaye kada ya kasance ya sa kansa a cikin irin wannan yanayi in har ma ya zama dole bayan da za yana cikin wani halin da yana ganin cewa zai fitsari a tsaye din to yayi amma dai ya san ya aikata makaruhi sannan ya ƙoƙarin kula da cewa wannan fitsarin kada ya ɗigar masa kada ya tsallar masa kada kuma ya bar wani abu nasa ya ci gaba da ainihin ɗiga a cikin wandonsa ko da bayan ya gama fitsari ɗin wannan a takaice Ah, ita ce amsar wannan tambaya insha Allah. Wannan baiwar Allah take cewa Assalamu alaikum filin fikihu ko kuma ni mace ce wadda shekarar da ta gabata bayan sha shida ga sha'aban Allah ya sa na sami haihuwa saboda haka sai kasance azumi da ya shigo na waccan shekarar ba gaba ɗayansa na yi ba ina da ramuwar azumi a kaina to yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu wani wata na sha'aban kuma wancan da ake bi na azumin ban iya rama shi ba to yaya kuma in har ban rama ba wannan ramadan din ya shigo yaya zan yi kenan al'amari irin wannan musamman da kike zancen haihuwa ga shayarwa mun san dai musulunci ya ba ku kuma ta dama sau da dama wasu abubuwa azumin nan za ku iya sha saboda waɗansu abubuwa da suka shafi shayarwa da dai abubuwan da suke nan to amma ba yana nufin cewa bayan azumin ya wuce musamman yanzu kina zancen shekara guda a ci wai har yanzu ba a rama wannan azumin da kika sha ba ko da dai baki ba gaya mana guda nawa bane azumin da kika sha din ko ba dai guda nawa ne ai kamata yayi kafin wani ramadan din ki yi kokari ki ga cewa kin biya wannan azumin da ake binki to saboda haka wannan tambayar da kike tunda yanzu haka a yau din nan ba mu yi nisa can can ba ina ganin kamar ah, sha'aban ne yanzu muke ciki sha'aban din nan a yau din nan dududu ban fi goma ko sha ɗaya ga sha'aban ba to abin da ya kamata shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin wannan watan ramadan din nan mai zuwa azumin da yake wuyan ki din nan kin biya shi tun da dai ba wani abu ne yanzu yake ainihin hana ki yin azumi ba in da wancan lokacin akwai al'amura na haihuwa da sauransu to har zuwa yanzu wannan lokaci kamar yadda kika faɗa yanzu shekara ɗaya kenan ai akwai wasu lokutan dai da kike da dama zaki iya rama waɗannan ranaku da kika sha wannan azumi din to mafi girman al'amari shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin ramadan din nan ya zo kin yi waɗannan azumuzuma kwanakin da kika sha din nan kin rama su wannan shine mafi alheri gare ki musamman a irin wannan lokacin da muke ciki akwai abubuwa na hutu kina gida a zaune sahur zaki ki yi sahur wanda yake wanda yake mai muhimmancin da zai ba wa ɗanki maman da zai sha kina zaune ba wani guri za ki dinga fita ba kina nan kuma mutum ina azumi dan huta ya dan yi bacci ya dan farka ya sallolinsa ya abubuwa nan da nan lokaci yake tafiya sai magariba ta shigo a je a yi buɗe baki kashi gari ma a sake in dai za ki iya irin waɗannan abubuwan insha Allahu za ki iya rama waɗannan azuzuma da ake binki ba tare da kin shiga cikin wannan ramadan yanzu mai zuwa a ce kuma ana binki wani azumi na ramadan baya domin wannan akwai hukuncinsa amma abin da yasa ba na son faɗi hukuncin yanzu domin kada ki ga cewa a eh, a tunda akwai hukunci kaza to shikenan bari na bari kurin na bi wannan hukuncin a'a yanzu mafi girman al'amari wanda zai fi miki alheri shine a karfafa ki a karfafa ruhinki ki yi hoɓɓasa tunda akwai lokaci yanzu ki tashi ki azama ki aniya Ki ga cewa kin rama waɗannan azumin azunzuman da baki yi ɗin na wancan ramadan ɗin ba kafin wannan ramadan ɗin ya shigo insha Allah to ga wannan tambaya ba ta da yawa akarmakallahu salamu alaikum tambaya ta ita ce menene matsayin kunuti a cikin salloli wanda mazhaban ahalbeti ta sanya ko kuma ake yi to kunuti wani abu ne wanda yake mustahabbi a yi a cikin al'amura na sallah da me a cikin al'amura na kunuti kunuti ai addu'a ce ake yi saboda haka mustahabbi ne idan mutum ya tashi zai yi sallah a raka'a ta biyu ko sallah asuba ce ko sallah azahar ce ko sallah la'asar ko magariba raka ko isha a raka'a ta biyu kafin mutum ya tafi ruku'i yake daga hannunsa kafin ya tafi ruku'i na raka'a ta biyu kenan yake daga hannunsa ya yi wannan kunuti kunuti kuma akwai addu'o'i ma'asurai da mutum zai iya karantawa kun kuma ba haka ba shi kansa zai iya roƙon Allah ta'ala abubuwan duk da yake so amma dai kunuti mustahabbi ne matsayinsa a cikin al'amura na fiƙo ah, idan kuma ba mutum ya yi tafi ruku'u ya manta to in ya taso daga ruku'un zai iya yin kunutinsa sannan sai tafi sujjada wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin madalla za mu karkare da duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 hira gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cikin watan maris na shekara ta 2011 ce aka fara kunna wutan yaƙi a ƙasar siriya inda yaƙin ya fara da sunan boran al'umma na rashin yarda da shugabannin ƙasashen larabawa 'yan kama karya ƙarƙashin taken kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa inda wannan guguwa ta fara daga da'ara da ke kudancin ƙasar siriya kuma ta ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewaye da birnin damascus fadar mulkin ƙasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da su sunan addinin musulunci suka shiga kasar daga sassa daban-daban na duniya suna kiran yanci a wancan lokaci ya rage kaɗan su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankuna da suka kai kashi tamanin cikin 100 na yankunan kasar da ƙarfin bindiga kuma kafin kiftawar ido sun kunna wutan yaƙi a halab gari na biyu mafi girma a kasar kunna wutan yaƙi a siriya ya samu gagarumin tallafi da gudumawar ƙasashen larabawa masu arzikin man fetur a yankin yankin gabas ta tsakiya baya ga samun cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman amurka da kawayenta na yammacin turai da suke riya kare haƙƙin ɗan adam da rajin yada tsarin dimokuraɗiyya a duniya amma suka ɗauki matakin mallaka makamai da dukkanin tallafin yaƙi ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa sannan daga nan suka fito da maitansu a fili cewa dole ne shugaban ƙasar bashar asad ya yi murabus daga kan karagar shugabancin ƙasar domin samun zaman lafiya Siriya da sulhu a Siriya. Hakika bullar yaƙi a ƙasar Siriya ya faranta ran makiya ƙasar musamman haramtacciyar ƙasar Isra'ila da uwar ta Amurka domin ganin yadda Siriya ta kasance matattaran ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin gabas ta tsakiya tare da kare musu manufofi kuma mafi shahara a tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan su ne ƙungiyoyin Falasɗinawa da suke da matsuguni a Siriya kuma shugabanninsu suke da mafaka a ƙasar bayan tilasta musu barin Falasta. Falastinu sannan gwamnatin Turkiyya ta ɗauki matakin tsoma baki a harkokin ƙasar Siriya domin kare manufofinta musamman rikicinta da ƙungiyoyin Kurdawan Siriya da suke goyon bayan Kurdawan Turkiyya 'yan tawaye inda Turkiyya ta ɗauki matakin mame yankunan arewacin ƙasar Siriya tare da jirgin sojojinta a ciki sannan ita ma ƙasar Jordan ta mame yankunan ƙasar Siriya ta shiyar kudanci ta hanyar ba da dama ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna gudanar da harkokinsu a yankunan musamman shirya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan da suke karkashin ikon gwamnatin Siriya wani babban matakin wuce gona da iri da gwamnatin Turkiya ta ɗauka kan ƙasar Siriya ita ce gayyato 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa ƙasar Siriya domin wargaza ƙasar inda ake shigar da su cikin yankunan ƙasar Siriya ba tare da takardar izinin shiga ƙasar ba kuma ƙasashen Labanan da Jordan suka zame mashigar 'yan ta'adda zuwa ƙasar Siriya domin yakar gwamnatin kasar tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummarta da sunan 'yantar da kasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da aka jibge a cikin ƙasar siriya sun yi ƙoƙarin rusa rundunar sojin ƙasar da wargaza duk wani barikin soji da na tsaron ƙasar ta hanyar kwasar ganimar makamai ciki har da jiragen saman yaƙi lamarin da ya sauƙaƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka damar ƙaddamar da hare-haren soji kan sansanonin sojin siriya da nufin kawo ƙarshen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 www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa thank you